انهم الفوا اباءهم ضالين waɗannan kafirai sun samu iyayensu sun ɓace daga hanyar shirya sai suka yi koyi da su ba tare da wata hujja ba sai don kwaikwayo kawai